ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari talatin da tara hijiran manzo sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne da makaranta ta alkur'ani tare da tafsirinsa take gudana a wannan masallaci na sahaba dukkan maraice na kowane yini na cikin wato wata ramadan a masallacin sahaba da ke kundila wato kundila cikin garin kano yan wa in ba kuma ta ba muna cikin suratul nisa'i ne a jiya mun tsaya kan aya ta 57 a yau za mu kora kan aya ta 58 da Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا نعم Allah malaukaki ya ce, Inna Allah ya muru kuma ta'adul amanati ila ahliha. Lallai Allah yana umartar ku ku bayar da amanoni ga masu su shi ne ila Wai za hakamtun bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi wannan hukunci bisa adalci inna allaha ni'ma yarzuqum bi ma dalla da abinda Allah ke makwazi wazi da shi inna allaha kana sami'an basira lallai Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani wannan aya Allah yana umartar mu da ba da amanoni zuwa ga masu su malam yake cewa yana daga cikin wato kiyaye mai rauni wato amana tana daga cikin abubuwa wanda suke ba da su ga masu su to yana ɗaya daga cikin kula da haƙoƙin masu haƙƙi wanda Allah yake bayanin su a cikin wannan sura da kuma haƙƙin masu rauni domin amana ba da ita yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi kuma ita kalma amana a nan kalma ce mai faɗi kamar yadda Ibn Kasir ya ce kalma ce tana da faɗin gaske in an ce amana kalmar ta tun daga amana tsakaninmu da mahalicci yayin da aka bijiro da amana zuwa ga duwatsu suka ce ba za su iya ba ko aka bijiro da ita zuwa ga wasu halittun suka nuna su ba za su iya ba suna jin tausan kansu amma shi dan adam ya ce ya ji ya gani zai iya wannan amana tana na tsakaninmu da Allah dukkan mun ɗauko sadda muke cikin tsatsan Adam alaihi salam cewa mun zo ba wanda za mu bauta mu sai Allah amana ce sannan akwai amanoni da ke tsakanin bayi na haƙoƙi ‘ya'yanka amana ne a wurinka haka mahaifanka amana ce in suka kai wani manzali nauyinsu ya dawo kanka amana ne ka kula da su ka ba su haƙƙinsu matakka amana ce a ƙarƙashinka sannan amanoni tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta da dama an maganar haƙoƙi mutane tunanin su yana tafiya kan gaba na kololuwa sai su manta da kansu kai mai gida ne a gidanka ka manta ko wasu amanoni suna nan ƙarƙashin ka kai ake so ka ba da su haka nan ƙaramin shugaba a wani yanki ko a wata ma'aikata ko a wani da an maganar haƙƙi sai ta tunanin kila ko gwamna ko kuma wato ciyaman ko kuma shugaban ƙasa al'amarin ba haka yake ba magana ce mutlaka haka ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da ku ba da amanoni ga masu wannan amana kamar yadda ya zo a cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam yana cewa addil amanat ila man itamanaka ka ba da amana ga wanda ya baka amana wala takun man khanaka karka haice wanda ya haice ka wani ya haice ka ka ce ke bari karama ka ci amanarsa ka ki ba shi haƙƙinsa a'a kai ka ba da haƙƙin tun da ranar kin dillanci tana nan yau mutubula sara'ir tana nan yau malayan fa'o malin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim wannan rana tana nan za ta zo larai ba fiha to saboda haka ka ba da amana duk wani amana da aka baka lallai lalle kai kokari ka ba da ita a wani hadisi ingantacce ainihin hadisin ma bukhari ya fitar da cikin sahihinsa mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta hatta yuqtasa lishatil jamma wata ruwayar jam'a min al-qarna lallai ku ba da haƙoƙi zuwa ga masu domin za a yi hisabi za a yi ƙisasi har akuya mai ƙaho ta tunkuyi akuya mara ƙaho sai an yi hisabi tsakaninsu akuya ka san akwai akuya mai ƙaho saniya akwai mai ƙaho akwai mara ƙaho mai ƙahon da za ta tunkuyi mai ƙaho gobe kiyama sai an yi masu hisabi kafin su zama abin da za su zama To idan dabba za a yi masu hisabi ina gani ga kai wanda dama can tabbacin hisabi yana kan mu domin mu bayan hisabi akwai wata makoma su dabbobin an gama shi kenan ba wani magana za su ta ko aljanna amma sai a masu hisabi abin nan akwai birgici idan kana raina abu ka ce kaza ba komai dan na ci menene ai wannan bai taka karya ba to ka koma ka tuna akuya aka ce da ta tunkuyi wata sai an yi misali sai an yi kisasi to ina yau ga haƙoƙi wanda suke suna nan tsakanin bayi yau sun yawaita ana dannewa ana ce ana murkushewa abin babu daɗi har ma amana mai kula da ita ana ɗauka shi kamar wani mara wayo ne a yau in aka baka kaya ka kiyaye aka baka ofis ka kiyaye ka gama lafiya baka ci kuɗin kowa ba ka riƙe wata kujera ta maimaiko ya duk waɗannan abubuwa to sai a ɗauke ka kai a matsayin mara wayo ne sai ka zama cewa amanar da aka baka nan ka ci to cin shine wayo shine wayewa shi ne kuma wato kai ka san me ake kinan a yau ko gashi kuma abin da Allah ke faɗi a cikin wannan ayar na ja mana kunne cewa lallai mu bada amana ga masu amana tun daga kan harkan Allah a kan mu wajibi ne mu bashi domin an bijiro da wannan amana zuwa ga sammai zuwa ga kasai da duwatsu suka ce su duk ba za su iya ba amma aka bijiro da ita ga dan adam ce ya ji gani zai iya to tunda mun ce za mu iya sai mu yi kokari mu kiyaye amanar da ke tsakanin mu da Allah mun yau bayani a baya shine mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da kowa amana da ke tsakaninmu da manzan Allah shi ne mu yadda da manzan manzancinsa da risalarsa kar mu bauta ma Allah sai da abin da ya koya mana kar mu sha gaban manzo kar mu sha gaban Allah kar mu yi wani abu gaban kanmu shi ya sa manzo 'Ka sallallahu alaihi ke cewa kullu ummati kuluna jannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake qalu wa man ya aba ya rasulullah sahabbai suka ce wa zai iya manzan Allah yace man a ani da kalan janna duk wanda ya manta a ko wanda ya shiga aljanna wa man asani a aba duk wanda ya saba man shi kuma ya fi shiga aljanna kinan bin Allah bin manzo sune gwadabe na shiga aljanna kuma sune amana babba ka ba amanar manzo ka ba shi amanar sa sai kuma ka dawo amana iyaye ka ba mun yi bayanin ta a baya ka dawo amanar kyaya ka ba su Allah ya baka amana tsakaninka da makwabci amana ta wata mu'amala da kuke ta kasuwanci ya amince maka ka amince mai to lalle a bada amana ka aida a tabata ina daga cikin alamomin tashin kiyama da annabi ya bada labari cewa wani zamani zai zo a bincika cikin kabila gaba ɗayan kila ba mai amana sai mutum ɗaya kabila gaba ɗaya to yau haka in ka zo harka ta inda za a buƙaci amana kila magana ce ta dukiya ma za a baya juya a caziki tare sai ka ga amana tana wuya tana wuya ka tafi ƙauye haka ka zo cikin birnin haka da wa za a yi mu'amala a gama lafiya ba a ci amana ba yana wuya ko bai wasu Allah ya ba su dukiya tana nan su rasa yadda za su da ita amma da wa za a tare a caziki shine matsala ana waye zai amana bai ci ba a dukiya a juya ta bunƙasa shi mai dukiya ya samu shi mai juyawa ya samu rashin amana yau ya hana wannan ana cikin matsala masu kudi sun rasa ya za su da kudin ba yadda za su yi su biya don su ba za su iya zuwa su biyan ba kuwa za a ba shi ya juya shi kuma da an ba shi shi kenan kafin wani lokaci sai a shiga lissafi sai a shiga yar koye sai a shiga yar har kenan ko ya ce ya kyale shi ko kuma a tafi kotu kotun aje a yi ta wahala me ya ja wannan abu guda rashin amana to shi yasa mu kula da wannan sai Allah ya ce wa za hakamtum bainan nasi an kuma bil adl in za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci wannan hukunci ko da matsayinka ne na headmaster a makaranta ko principal ko matsayinka na uba tsakanin ‘ya'yanka suna abubuwa daidai ba in za ka yi musu hukunci an ci hukuma bil adili kai hukunci da adalci kar kai zaton alƙali ake nufi mai kotu wanda zai yanke hukunci kadai har da shi amma kai ma har da kai ka ne ya za ka yi musu hukunci ko menene in dai kai aka ba dama kai hukunci to kai da adalci haka Allah ya ce inna Allah na'imma yadhukum Kombe? madalla da abin da Allah ke maku wa'azi da shi shine kiyaye amana da yawan hukunci don Allah bisa adalci wannan muhimman abu ne madalla da irin wannan wa'azin inna Allah kana sami'an masira. lalle Allah mai ji ne ya siffanta da siffa ta ji shine as-sami'u sunansa ne sannan kuma sami'an mai ji ne siffarsa ce basiran sunan shi albasiru sunansa ne kuma ya siffanta da siffa ta gani saboda haka kiyaye wannan siffofin sanin su a ɓangaren tauhidi muhimmin abu ne idan ka san Allah na jin ka to ba za ka furta wani abu sai abin da ka san zai yarda da shi dan yana ci. idan ka san yana ganin ka ba za ka je wani wuri ka kulla wani abin tsiya ko ka aikata wani abin tsiya yana ganin ka duk inda kake jin ganinsa da jin ka da jin sa da ganinsa ya kewaye ka shi yasa sai ka shiga jinjin ka ba za ka saba ma Allah ba ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم أنا ربك يا أيها الذين آمنوا يقوى لنا اسم إيماني Abdullahi dan Abbas ya ce in ka jira wannan kiran karkara kunnan ka za a baka umarni ne yi ko kuma za a yi baka hani ka hannu saboda haka kai mumini da kai ake ya hallazi na amanu ya ku wadanda suka yi imani adiqu Allah wa adiqu rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo sannan ku bi ma'abuta umarni a cikin kuma na shugabanni kenan wanda suke shugabanta ku suke jagorantar ku da malamai wanda suke gaya muku Allah ya ce annabi ya ce na in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu ko mu'minai farduhu ila wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir kumai da wannan sabanin da kuka yi da kai da abokin sabanin naka zuwa ga Allah shi ne Qur'ani kinan war rasuli zuwa ga manzo lokacin yana nan tsakanin sahabbai yau kuma da yake cikin kabarinsa sai mu mai da abin zuwa da sunansa, sai Allah ya ce in kun tu'minuna billah in 'yan kun kasance da sharadin kun imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira kamar sharaɗi ne kenan in dai ku mu'mine ne na gaskiya imanin ku da ranar lahira gaske ne in wani rikici ya hada ku tsakanin ku ko a matsala wacce take ta addini abin da ya shafi usul ko kuma matsala ta addini abin da ya shafi furu'a to duk ku komar da al'amarin zuwa ga Allah shine littafin Allah Qur'ani aje a bincika kada ne in rike ra'ayina sai ma haka ka ce kai za ka rike ra'ayinka mu yi ta ja ka yi gabar na yamma to yaushe za mu haɗu amma idan ka aje ra'ayinka na aje ra'ayina muka mai da abin zuwa ga mai Allah ya ce shine fardu ilallahi mai Allah ya ce kan matsala sannan mai manzo ya ce to sha Allah inda Allah muke nufi da wannan rikicin namu da jayayya to lalle ko za mu sami mafita dan ba wani abu a cikin al'amarin addini wanda Allah bai bayanin sa ba ko ko manzo bai bayanin sa ba in ko son zuciya ne to shi shikenan sai kai gabas in yamma shi kenan kowa ya kama gaban shi kuma za a gaba amma in kuma menai ne kun yadda kuna bin Allah kuna bin manzo ta kuma shugabannin ku ya rikici ya haɗa ku to ga mafita ba yadda za a yi ba kuma za a yi ta zage-zage da tsina tsina ba da aibata juna da cin mutuncin juna a'a an sama mana mafita in dai kayyade ƙur'ani shine sosin ɗinka inda kake samu hujja da dalili ni ma na yadda shi ne ƙur'ani sunna ka yadda annabi za ka ce ya ce sannan ni ma shi zan ce ko lallai wannan matsalar mu ɗora ta kan me Allah ya ce me annabi ya ce a kanta in dai mu mumine ne to abin da ku za mu yi kira mu mai da al'amarin zuwa ga faɗin Allah da faɗin manzo ko lallai za mu sami mafita akan wannan al'amari sai Allah ya ce zalika khairun wa ahsan ta'wila yin haka shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyawan mafita da ƙarshen al'amari yadda abin zai kasance malamai suka ce wannan aya wato ta sauka lokacin da aka manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata tawaga wata wato sariya ita ce tawagar da zai aika ta yaƙi shi manzo babu shi a ciki a lokacin aka sa wani ya zama shine shugaba na wannan sariya din daga cikin mutanen madina ba ansari ne yayin da suka fita can suka tafi sai wani abu ya hada su tsakanin shi shugaban da kuma su mabiya kenan ka iya cewa kwamandan yaƙi da kuma wanda suke karkashinsa ƙala sai ya ce faƙala lahu ya ce da su alaisa kada amara amarakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuɗi kuma ne shin manzo Allah ba umarce ku bane ku man da'a azumi zane ne shugaban ku da wancan aya wa ulil amri kun ko qalu bala suka ce eh haka ne qala sai ce ijma'u haɗa ban to ku tattaro man itacuwan nan wato itace ku je ku yo man itace thumma da aminarin fadara mahafi sannan ya ce a kunna masa wuta ya saka wannan itacen gaba daya ya babbake su ya kone su suka zama garwashi sun makara sannan ya ce azamtu alaikum ah, lata da yanzu na himmatu cewa so nake dukan ku ku zo ku shiga wutar nan ainihin shugaba ne ko kuma an ce ai ma shugaba ta faƙala sai ya ce fahammal qauma an yi da kuloha sai mutane suka so su shiga saboda su suna ga kasu saba mu shugaba an ce wa ulil amri ko shi ma ku bi shi sai suka himmatu su auka qala mai ruwa ya ce faƙaɗa lagun shabun minhum can wani yaro matashi saurayi sai ya ce ina ma farartum ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam na. Ya ce, ai mun gudo ne daga wurin wuta zuwa ga manzo don mu guje mu wuta abin ya kawo mu gindin manzo muka yi imani da shi wutan nan ba muka ma mu sannan yau kuma a ce mu zo mu shiga cikin ta ha ina jin ba ku gane magana matashi ba saboda haka fala fala tajiru hatta talqaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ba da shara ce kar ai gaggawa umarnin shugaban nan namu kan mai gaggawan bin sa bari har sai mun koma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam mu ba shi labarin abin da ya faru bayan amara kun an tadkhuluha fadkhuluha idan manzo ya ba ku umarni ku shiga to shikenan musamman wa ta da rasulullah sai mu shiga wannan shawarar shi matashi kenan kuna ganewa saboda haka qala farajahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru suka dawo wurin manzo wannan ayari da ya aika yaki suka bashi labari da abin da ya faru fa qala lahu sai ce da su gauda kaltumuha ma kharajtum minha abadan da kun bi umarnin nan nashi kun shiga wallahi da ba ku fita daga gare ta ba har abada shikenan kun mutu cikin wuta kuma lahira wuta za a sa dan kun bi umarni inda bai dace a shi ba wannan saboda haka wato malamai su suke cewa shi wannan hadisi abin da yasa ibn kasir ma ya kawo shi a nan wurin dan ya ƙara mana bayani irin wato umarnin da shi shugaba yayi in dai ba Allah ne da manzo suka ce ba a yi ko ana kallon umarnin in ya dace da umarnin Allah da na manzo sai a bi in ko ya saba ba za a bi ba domin annabi cewa innama da'atu fil ma'ruf ai da'a ana yin ta ne a cikin abin da shari'a ta yarda to ba inda aka ce wani ya banka wuta ya ce ka je ka shiga ka shige ta ko akwai wannan umarnin shugaban da ya ba ya baka umarnin da yake ya saba ba wanda ke ukuba da wuta sai Allah wanda ya halicci wutar babu shi kaga ana so a nuna maka limitation na da'a ga kowaye in ba Allah ba manzon Allah sai maka umarni da abin da ya dace da shari'a sai ka bi shi shi hatta a da'atu na ma'ruf ba ana yin ta ne abin da bai saba ma shari'a ba duk abin da ya saba ma shari'a komai girman malami kana ganin girmansa a wurinka ya baka umarni ya saba to sai ka aje umarninsa domin ya saba ma wannan Allah da in ka bi to za ka halaka ne shi yasa aka ce la ta'ata li makhluqin fi al khaliq babu da'a bi duk wani abin halitta waye wajen saba ma mahalicci shine Allah subhanahu ta'ala shi ko manzo da ma baya umarta al'ummarsa da duk wani abin da ya san wannan abin saba ma Allah ne wannan aya tana da nuna mana cewa su shugabanni ana masu da'a lallai ana masu biyayya amma 'yan kuka duba a nan aya ta fayyace wani al'amari muhimmi da Allah ya ce ya yiwa lazina amanu sai ce a Laha sai aka sake cewa wa a rasula amma ba ce wa a ɗiƙu ƙulil amri ba ko an bari ga a Laha cin gashin kan shi yake ku bi Allah wa a rasula ku bi manzo cin gashin kan shi yake amma wa ulil amri minkum shi ba cin gashin kanshi yake ba ulil amri shugabanninku na addini ne shugabanninku wanda suke zartar muku da al'amura ne shugabanni to ku bi su in sun bi Allah sun bi masu shi yasa ba a saka musu kalmar addini ba su kadai ba ku gane bayanin ba wannan ita ce ka'ida ga tanan Allah ya biya mana a cikin ayan nan sai malamai suka ce kenan bin malami wanda kake ganin girman girmansa malaminka ne ka ne duk wani abin da zai baka umarni ka yi to yana nan ƙarƙashin in bai saba umarnin Allah da na masu ba in ko ya saba ka aje masa kayansa haka nan wani shugaba wanda yake shugaban ka ya baka umarnin da ya saba ma Allah da manzo to ka aje masa kayansa tunda shi ba shi ya halicce ka ba kuma shi an sanya ka'ida ta biyayya gare shi sai in ya baka umarnin da da yake bai saba mana Allah ba bai saba mana manzo ba an fahimta da kyau wannan hadisi da muka karanto hadisin bukhari ne kuma hadisin muslim ne a wani hadisin manzo ce ai asamu wa sa'a alal mar'i alal mar'i muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala da'a biyayya da da'a wato ga alal mari al muslimi wanda ake ma ko kuma wanda ya wajaba kan mutum musulmi fi ma a habba wa kaiha cikin abin da yake so da wanda yake yi duka malam bi umar bi ma'asiyatin yana yi ne muddin ba umarce shi da sako ba fa zaƙon bai bi ma'asiyatin in ko aka yadda aka marce shi da sako fala sam wala da'a ba ji ba biyayya duk umarnin da za a baka to ya zama lallai bai saba mana Allah ba kuma bai saba mana manzo ba dan idan ka je ka kauce wannan to za ka shiga cikin wata halaka kuma ta daban shi yasa kullum ake so ya zama biyayyar mu tana ga Allah biyayyar mu tana ga manzo kai tsaye sannan duk wani wanda ba su ba to yana nan karkashin in ya bi Allah ya bi manzo malamai da suka ce ulil amri ibn kasir nan shi kanshi ya kawo yace wanda ake ce ma ulil amri malamai sun ne suka ce su ne malamai wanda suke bayanin hukunce-hukunce na shari'a suke bayanin hukuncin Allah suke fatawa kan gari da kaza ga kaza wasu ka ce a'a kolin amri shine shugabannin hukumar musulmi da suke shugabantar ku ibn kasir yace zahirin magana duka biyu ake nufi a ayan nan ku bi Allah ku bi manzo ku bi shugabanninku wanda suke jagorantar ku sannan ku bi shugabanninku na malamai da suke gaya muku Allah ya ce annabi ya ce dukkan su ba a so a masu tawaye yanzu shugaban mu Buhari ko kana son shi ko ba ka so a Najeriya shine dai shugaba yana da haƙƙi akan ka kana da haƙƙi akan sa aqidar ahlus sunna wal jamaa ba da za masu tawayi tawaye ba yadda za a in shugaba ya zama shugaba dole ka haƙura daɗi kake ci baka jin daɗi yana baka haƙƙin ka bai baka haƙƙin ba inda aka ce ka mushi tawaye babu wannan ita ce ka'ida shi yasa kullum mu addu'a muke musu Allah ya shirye su da in sun shirye su ni daidai to daidai din duk sai ya shafi kowa idan suka lalace <clears throat> wallahi lalacewa tasu sai ta shafi kowa saboda shugaba yana da tasirin gaske kuma mun gani lokacin da ake so a magance matsala ta boko haram a ƙasar nan muna ji muna gani aka kawo sojoji aka kakaba mana cikin garin nan aka kakaba su tafsirin nan za mu zo kewayen da muke da cikin point da muke tsayawa da inda kafin mu zo sai mun fi wajen rabin awa saboda me wai an sa su ne za su hana boko haram can ga cikin point akwai hanyar da aka hana ta bi aka hana bin ta gaba ɗaya a goma <clears throat> ashe wannan sa su cikin garin ba shine maganin boko haram ba to ana can ana abin da ake nan kuma sai ka ga su ma wani bin ana abin da ake da shi? sai ka ji an saki abu wajen kan bypass din nan sai ka ji an saki can dirin sai ka ji can darara kusan karin tsawai ma yan boko a ne wannan masu dararan din su ne boko su wadancan nan sai ka shekara kai baka ga wancan nan ba amma nan kuma ana ta kashe mutane wake kashe su da aka Allah ya kawo mana karshen abin shi kenan duk wani soja a janye shi daga bakin titi wata nan za mu Abuja cikin ko sai da muke awa daya a wajen zubanin awa daya cin muna fama da cikin point wannan shirin ashe duk ba su bane maganin boko haram da saka waɗannan sojojin da cikin point din da to da turi da waye ne ashe duk ba su bane maganin da Allah ya kawo zamanin maganin abin sai aka ce duk su bar cikin gari su tafi su gwam ana nan ana tafiya sai ka ci shiru ashe kaga ya kamata mu fahimci tasirin shugabanci kafin lokacin ya ake aka ce an fitar da kuɗi za a ce makamai na maganin boko haram yana kuɗin suka aka rasa boko haram kuma yana ta ci gaba da boko haram ɗin shi ko ba haka ake bane ashe ka ga shugabanci duk lalacewar shi ko yana da tasiri kuma a matsayin ka na musulmi ana so ka gode ma Allah ya maka wata ni'ima ko da ba yadda kake son ta bane idan a cikin nasara ɗari ka sami hamsin ka ci to ka gode ma Allah kila hankali ka sami hamsin ɗin amma idan ka raina wannan yawa. azabar Allah ka raina Allah ya dawo da azabar ba san kuma ni azabar za ka shiga ba azabobi irin iri mun gani a ƙasar a arewacin Najeriya azaba irin iri da sunan shugabanci amma na ko muka yi ta kwamfada ta ba da ka iya dan kana na ƙasa duk ana ta samun sauƙi ana ta samun sauƙi amma da yake cikin al'ummar mu akwai wanda suke suna fama da jahilci wasu na da amfani da jahilcinsu rashin iliminsu rashin wayewarsu ba kana Qur'ani a fahimta abubuwa bokon ba sai ka gana su amfani da su a nuna a wannan ni'ima ko duk ba ni'ima wuce ana fata ta gushe watakila abin da ya faru ce ya dawo Allah ya kai mu muna roƙon Allah cewa Allah ya tabbatar mana da ni'imar da ya bamu ya ɗorar da ita ya bamu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su ikon yin daidai inda kuma suke kuskure Allah ya ba su ikon gyarawa amma a ɗiƙon Allah wa ɗiƙon Rasulullah wulil amri minkum tana na ka'idar ce mun yadda akan ta muke tafiya فإن za في شيء فردوه إلى الله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر mun yi bayani akan shi duk wata jayayya inda kai musulmi ne wancan musulmi ban ba mu mafita shine Qur'ani da Sunna in dai an koma masu za a ga hujjoji da dalilai a ciki in ka gaba a gaba fita ba to ba su sunan aka komawa ba wancan ya rike son zuciyar shi ne wancan ya rike son zuciyar shi shi yasa duk sanda za ku yi wani mujadala da jayayya da wani akan wata matsala ta addini to ku fara shimfi da ka'idoji tukunna da ni da kai duka musulmi ne mun yarda da Allah mun yarda da manzo mun yarda da Qur'ani shine marji'inmu na farko mun yarda da hadisan manzo ingantattu to yanzu hujjar da zan kafa da zaka kafa shine Allah ya ce annabi ya ce zaka jawo aya sannan aya bisa fahimtar magabata su ne su Abdullahi dan Abbas irin su Abdullahi ibn Mas'ud irin su Abdullahi ibn Umar irin su almajiran su su Mujahid su Qatada su Tawus su ne tabi'ai kenan ko haka ka gangaro irin fahimtar su imamu mali Allah ya masa rahama za ka karanta qur'ani ka fassara man bisa fahimtar waɗannan ni ma zan fassara maka to sai hadisi in ma rasa qur'ani za ka kawo hadisi wanda ya inganta yana cikin bukhari ko muslim ko nasa'i ko ibnu majah ko tirmizi ko guda shidan nan ko cikin mai masane musannan Imam Ahmad ko nan daya da shi ko nawa ko cikin musannafat hadisi ingantacce shi zaka jawo shi zan jawo ka yadda na yadda to mu fara tattaunawa da tafadda amma ka zo ka ce za mu tattauna ni marji ina da daban bukhari ne da abin da ke cikin sa Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar su abubakar su umar su usman sa'adi kai kuma ba nan kado kai kwata-kwata ma baka ka yadda da bukarin ba ba ka yi da musulun ɗin ba ba ka yi da abubakar ba da umar da usman wasu ka zaɓa a cikinsu ka ce su ka dai da su to ta ni zan ɓata lokaci na wajen tattauna da kai bayan mun raba gari hanyar kada wa daban dole sai mun yarda tukunnan qur'ani shine marji'in mu kuma bisa fahimtar wa'ancan sahabban za mu jawo hadisi shi kai da shi shi ne da shi to sai mu tattauna ba haka ba bata lokacin lokacinka haka nan mutum cewa a'a yana da wani abu ta hanyar mafarki a'a yana da wani abu ta hanyar shi an mai kaza kaza ta hanyar shi zai kafa hujja ni ko ban yadda da mafarkin ka ba da mafarkin ka ba wahayi bane ko mafarkin wanda ya mafarkin kai da shi to kaga kar ma bata lokaci dan ba za mu cimma manufa ba wannan ka'ida ce Allah ya aje mana nan fa kullin fa in nazatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasu. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuna ganewa da kyau Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila ne Allah ya ce ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نعم ألا مدوكي yake cewa ألم ترى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك wa أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى ila shin baka ga waɗannan da suke riya suke riya cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka amma suna so su kai hukuncin su zuwa ga ɗagut wa umaru an yakfuru bi kuma gashi shi ga ɗagutin nan an masu umarni su kafirce masa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ma'ida ba komai bane illa shaytan ne ke so ya ɓatar da su bata mai nisa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa wa ila rasul idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar sannan kuma wa ilar rasuli zuwa ga bayanan da manzo yake yi na wannan wahayin shine sa ra'aytul munafiqina zaka ga munafikai yasuduna anka sujuda suna kautar da kansu kautarwa ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar zuwa ga abin da manzo ke fadi to su munafikai zaka ga sun kauda kansu wato kautarwa wannan ayoyi bayani ne kamar da ibn kasir yake cewa wato hadha inkaru min Allah azza wa jalla ala man yaddai al-iman bima anzala Allah ala rasuli wa ala al-anbiya'i al-aqdamin wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakama fi fasl al-khusumat ay ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih wannan musu ne da inkari Allah yake yi a bisa wanda yake da awar imani da abin da Allah ya saukar wa manzo da annabawan da masu suke tare da haka kuma in ya tashi wani husuma ta hada shi da wani sai ya kokari ya kai hukuncinsa ba wurin da za a yi mai hukunci da littafin Allah ba ba kuma inda za a yi mai hukunci da sunnar Allah ba cewa ana inkarin imanin nashi in dai imani ne na gaskiya ya tashi kai hukunci to zai kai shi inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce ba zai kai shi wurin da yake ba wurin da za a yi mai hukunci da abin da Allah ya ce ba malamai suka ce kama zukira fi sababi nuzuli hadhihi al-aya annaha fi rajulin min al-ansar wa rajulin min al-yahudi khasama. malamai ta wato masu kawo asbabun nuzul a cikin ulumul qur'an suna cewa ai sababin saukar wannan ayar wani mutum ne daga cikin ansarawa da kuma wani cikin yahudawa ta khasama. sai suka yi husuma wa ja'ala yahudi yaqulu baini wa bainaka muhammad sai shi ba yahudan ya rika cewa to tsabin wanda zai raba mana hukunci shine muhammad wa zaka yaqulu baini wa bainaka ka'bin al-ashra shi kuma ɗayan yana cewa a ka'b bin al-ashra shugaban yahuda shi zai raba mana hukunci wannan sababin saukan ibn kasir nan yake cewa hadisin da'ifi ne min dariqi aqiyatul awfi an ibn Abbasin. ana jingina mu wannan sababin sauka ana cewa Abdullahi dan Abbas ya faɗe shi malamai sun ce bai inganta ba maganar da ta inganta ita ce daga ciki cewa aka yi a wata ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ala kana Abu Barzakh al-Aslami kahinan yaqdi bayna al-yahudi fima yatanafaruna ko kuma fima yatanafaruna fi fatanafaru ilayhi nasu min al-muslimina fa anzala Allah azza wa jalla wato ainihin an karɓo ne wannan daga Abdullahi dan Abbas yace Abu Barza al-Aslami ya kasance wani boka ne shi sai ya zama ya qadi baina yahudi yakan yi mai yahudawa hukunci tsakanin su fi ma ya faru da fi a cikin rigingimin da suke tsakankanin su wata rana Fatana fara ilaihi nasu min al-muslimin sai wasu mutane wanda suke da awar musulunci sai suka kai mashi wato hukunci ana nufin munafukai kenan abinda ake so wacce ruwa da aka ce musulmi cikin ansa da kuma ba yahude mun ji ta inganta ba shi kuma wannan boka ke wato yahuda suke kai masu hukunci ne masu waɗannan sai wasu munafukai ta su ta haɗo su kuna ganewa ne sai suka kai mai hukunci a wannan lokacin shi ne shine an anzalallahu azza wa jalla tunda suna da awar musulunci ina ya kamata su kai hukuncin su zuwa ga Allah da manzansa da sai suka kai ba nan ba shine sai Allah ya sauka da wannan aya alam tara ila alladhina yazumuna annahum amalu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika har zuwa inda Allah ya ce ihsana wa tawfika wato baka ga waɗannan da suke riyawa kaga riyawa ba su yadda ba kenan imanin nasu dama ba na gaskiya ba ne. shi yasa suna cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka shine Qur'ani kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka shine a taura da injila amma kuma suna so yuminuna an yi mu ila tagut suna so su kai hukuncin su zuwa ga tagut me ake ce ma tagutu tagutu malamai suka ce wasu ka fassara shi da cewa shine shaitan wasu malaman suka fassara tagut shine dukkan wata doka wacce take ba ta Allah ba ta safa ma doka Allah sunanta tagut wannan doka eh wani fassara suka ce kullum ma yu'budu min dunillahi wa huwa zai fa huwa tagut duk wani wanda ake bauta ma kuma yadda da bauta da sunan shi tagut to anan wani ya fi kama da doka wata doka da za a tsara ta ci karo da doka Allah wannan doka sunan ta ko kuma tana ma faɗa da doka Allah ɗin. to sun suna so su kai hukuncin su zuwa ga tagut shine wancan boka kenan kuma wa qad umiru an yakfuru bi kuma an umarce su ne su kafirce masa kasu imani da shi da boka ne ko kuma a'a shi din nan daguti ne sai Allah ya ce uridu shaytanu an yudillahu dalalan ba'ida Allah ya wato a nan wurin Allah na mana bayanin cewa shaytan ne ke so ya batar da su kasa mai nisa duk sanda ka bar hanyar Allah ka bar hanyar manzo to ba wata hanya kuma ta uku sai wace ta ta shaytan to duk sanda ka bi ta shaytan to shaytan din ne dama yake so ya bacar da kai bata mai nisa daga hanyar Allah Allah ya tsare wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah in aka ce da su ku zo mana ku yi imani da abinda wato aka saukar Allah ya saukar shine Qur'ani kenan sannan wa ila rasuli ku zo zuwa ga manzo ku yadda da bayanin da yake na sunnarsa da abin da yazo da shi na addini ku imani da shi ra'aytal munafiqina sai ka ga munafukai yasudduna anka guda, suna kauda kansu ga barin kakkawarwa su munafukai ba su yadda tun zamanin annabi ya zauna da munafukai kuma ya ga munafuncin su ya ga cutarwarsu ya ga irin barnar da suka yi mai kuma ba yadda ya iya da su tunda an ce ka yaƙe su kawai da takobi jahidul wani wal na ko wa a alaihim amma duk malaman tafsiri sai suka ce su kafirai da takobi su kuma munafukai da hujja da dalili suna nan tare da kai annabi ya ce ana iya da su in na yaƙe su sai a ce kaga yana kashe sahabansa yasa dole ya zauna da sa Abdullahi bin Ubay bin Salul suna cutar da shi suna wahalar da shi suna gaya mai bakan magana ka dubi kazafin da suke ma iyalinsa annabi sai da ake kwana sama da kwana arba'in ba wahayi wahayi ya yanke kowa ya shiga cikin damuwa gidan manzo gidan sahabbai duk ana cikin damuwa an yi makuwan ne kazafi kuma wahayi ya tsaya cik balle a bayani a cewa ƙarya ne sai da kowa ya ji aka jarabci kowa tukunna sannan wahayi ya zo ya wanke ta ta tas amma har yau wasu na nan ka iya cewa mabiya munafukai kenan ko a aqidar su da kudurin su abinda wancan munafukan na farko suka jingina ma Aisha su a wurin su har haka ne wa iyaz billah shi yasa kai hattara da wannan aqida dan uwa mummuna aƙida ce me Allah ya ce فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نعم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم نعم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نعم الله يقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم yaya za ka gan su ya halin su yake su waɗannan munafukan kenan za a sabarhum musibatun idan wata musiba ta same su bi ma kaddamar aidihim da sababin abin da hannayensu ya jawo masu suka aikata ta sababin ta wata musiba ta auko masu yaya za ka gan su wannan lokacin da za ka gan su da kaga abin mamaki kenan saboda me su suka aikata laifin da hannunsu sababin laifin ne abin ya same su kamar yau ne da ake fama da abubuwa marasa daɗi so da yawa wasu musibin da suke zuwa ana jangolo fushin Allah ne ana tabo fushin Allah duba lokacin da aka zo ka fara kururo shari'a ƙasar nan aka fara magana shari'a mu arewacin Najeriya ƙarƙashin demokrasi tunda wani abin da ake nufi shine ko abin da mutane suke so a yi masu sai wani gwamna ya ce to mu jama'ar kasar mu shari'a suke so ta musulunci ita za a yi masu cikin ka fara magana kamar wasa a bai ta ka duba a daidai lokacin irin yadda wasu suka ɗau kururuwa a cikin musulmi don me yasa za a rika magana shari'a wace shari'a za a yi dama ita babban shari'a na yanke hukunci irin ki kisasi wani ya kashe wani a kashe shi wani ya sace a datse mai hannu ai wannan aka dan gwada ba ya ko mutum ɗaya ƙwallon kwal a zamfara ka datse mu hannu shikenan duk duniyar ta ɗauka. duk duniya ba a yadda ba kaza kaza wata gwamnati ake so a yi cikin wata ba za a yi ba shikenan to kaga sai aka yi wuce akan arewacin Najeriya wanda suka yi wuce din nan sun fi arnan da suke arewaca akan shari'a ina jin ba ku ne ba musulmi masu da'awar musulunci wanda suke kiran kansu musulmi suka zo suka rika faɗa da shari'a nan su shiga nan su fita can a zuga 'yan sanda ku 'yan sanda firar gama kuke ma aiki ba jaha ba kar ba ba hannun wajen hana shigo da giya in an ce kano shan giya haramun ne to ai ku ba ku ai firar gama kuke ma aiki migration firar gama kuke ma aiki custom waye waye duk jami'an tsaro na gwamnatin tarayya ne ba na gwamnatin jiha bane aka ta su ya za a yi mushi wannan gwamnan zamfara tawaye abin ya gangaro kano ya za a tada fitina aka yi hizba wajen ta taimaka sai hizba aka fara challenge ta sai ga san kira su abuja aka kama manya-manyan nasu aka tsaye duk wanda suka kulle wannan kulle-kullen har ka ce wani mwacuku ne da wani kwaye a'a ba su bane to wannan musibar ita yau take damu mu da aka zo aka ce ba za a yi shari'a ba wani lokaci aka zo karuwai aka yi wani zaɓe aka gama sai ga sun zo suna keta rigar su a gaban wani malami suna suna ihu suna wane ne wannan malamin suke ma wato isgilanci ko ubangiji malami ne ya ce a daina karuwanci a kano malamin ne ya ce a daina yawon tsirara Allah ne ya ce koko amma haka aka zo kan titi ana abubuwa da matasa da kuma wannan jangolo kushin Allah ne ko ba tabo kushin Allah ba ne mutum da ko an tabo Allah zai kawo wani bala'i da ba wanda ya sai hana shi kuma ya shiga ko'ina. sai ga Allah ya kawo boko haram malami duk malanta shi za a iya harbe shi abin da ke shi tsoro yake ci ya masallaci ko a ina ne mai kudi ko mai kudinka za su harbe ka haka nan dalibi a makaranta za a iya harbe shi a kasuwa a masallaci a ko'ina sai da aka rika jin wannan bala'in Allah ne kaɗai zai kwashe mace an fata ofishin Allah ko ba haka aka yi bane to duk sanda ake taba fushin Allah abin da ke faruwa babu daɗi fa kaifa idza asabarhum musibatun bima qaddamat aydihim ya za ka gansu ne halin da za su shiga idan musiba ta same su da abin da hannayensu suka jangolo masu suka jawo masu ya za ka ga halin da suke ciki sai Allah yake ba mu labarin halin munafukai yace sun maja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa za su zo maka ya rasulullah suna maka rantsuwa da Allah cewa mu ba komai muke nufi ba illa ihsanan wa tawfiqa mu muna so ne duk bayanan da muke musu muke a sami kyautatawa a sami tawfiqi a haɗa din ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya in ana magana shari'a nan yanzu ai kamar duk za a kawo rabuwar kai a ƙyala magana shari'ar ne, kawai najeriya ce ka gani yanzu mai wannan aƙida ce aƙida ce da jama'a munafiki shine kullun yake haka zai riƙa za yana rantsuwa duk abin da suke na kulle-kulle ma musulunci sai su rantsa su ce yi suke saboda wani abu na maslaha saboda a haɗa kan jama'a ya wane ne halin da muke ciki kenan wannan tun zamanin manzo haka Allah ya sauka da wannan ayoyi da annabawa mana Qur'ani littafi ne da ke magana jiya yake magana yau har gobe har tashin kiyama har yanzu har gobe ɗabi'a munafukai kenan in an ce maka za a yi magana Allah ya ce annabi ya ce sai su yankuna wannan magana sai a cika cusa matasa kishin addini irin ma wannan wa'azuzzukan a rika rage su ne kawai sallah ai sallah ai azumi shi bayan kullum ana magana kan aƙida nan magana kan sunna sunna ai sai matasa su rika kuma cazuwa sai kuma ka'a ah, yanzu ba za mu magana kan tauhidi ba za mu magana kan aƙida ba sallah yaji ce kadai sai annabi ya sallah kadai ba magana tauhidi kaji kana son Allah kana son manzo kana son mu'mini makiyin Allah da manzo kana kin su ko su komai kudin su komai mulkin su a duniya ba za a sa maka wannan ba ranka a a wai abin da ake so yanzu a je dan hada kai a zauna a lafiya ai duk addinan na Allah ne wai ga maka kiristanci na Allah ne yahudanci na Allah ne inna dina indallahi addini a wurin Allah musulunci kadai ne domin annabi Isa bai bai yi kiristanci ba musulunci yayi haka na annabi Musa bai yahudanci ba musulunci duk annabin da ya zo an aiko shi da musulunci ne saboda haka ba wani jam'i na addini addini ɗaya ne a wurin Allah an fahimta da kyau su munafukai kullum su ne Allah ke gaya mana ɗabi'unsu a nan wurin su kullum sai su zo suna cewa suna rantse ma manzo in sun yi ba daidai ba su ta ba da uzuri sai Allah ya ce ka karɓi uzurinsu su tashi su tafi Allah ya san me ke cikin zukatansu kuma ya san kai akan me kake da shi akan me kake na gaskiya Allah ya ce ulaika allazina ya'lamu Allah ma fi qulubihim waɗannan su ne Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su ne munafukai kenan Allah ya sani suna yin abin da suke don Allah Allah suka nufa a'a wace duniya suke nufa wakile ne na wasu can duniya daban wakile ne na wasu kafirai Allah ya sani sai Allah yake ga manzansa ba An anhum kau da kai ka kyale sun sun zo gaban ka suna gaya ma karyace-karyacensu da kuzurinsu na karya karfi ka kyale su da Ba a fa'arij anhum sannan Ka kai masu wa'azi wa'azi mai kai matuƙa tunda an ce ba za ka kai da makami ba amma ka kwankwashe shi kafirin ana wa'azi sai rika waika kai ko da ni ake wallahi baya so ko da ni ake ne shi ko qur'ani ana bayani wallahi ba a sha da wani ake sai dai a faɗi sifofi na mu'minai na kafirai na munafukai to kai kuma me na tsargoka da damuwarka kana cikin muminai to me na damuwarka duk abin da za a bari wallahi irin wannan wa'azin shi ya tare kuma yanzu ana zaune lafiya har irin wannan wa'azin ana yin shi yanzu duk kuma sai su jawo mana me za a ja muku me za a ja muku banda ku ku jawo mu mutane bala'i ku rika jangulon mutane fushin Allah Allah ya halice mu dan mu bauta mai ko kuma kokari kuke mu raba kafa raba kafa Allah na karba raba kafa ne shi ne Allah yake ga manzon sa wa'iduhum kai masu wa'azi ka kwakwashe su sannan wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya ya masu zance a cikin rawukan su ƙaunar baliga zancen da zai kai musu matuƙa ba hujja ko su miƙa wuya ko su ja baki su shiru haka ake son wa'azi da hujja da dalili ko mu ce da abin da ka faɗi ko kuma ya tsaya ya cike akan abin da ya cike amma ya san ba shine gaskiya ba wa'azi da qur'ani kenan da sunna haka annabi haka sahabbansa suka yi haka ya kamata duk wani mai wa'azi ya zama abin wa'azinsa shine Allah ya ci annabi ya ce bisa fahimtar magabata ba wayan ka ba dabara ka ba zakin magana ka ba Allah shi ke fahimtar da bayansa ya shirya da su kan abin da yake shine daidai a nuna man lokaci na ga saboda ne lokacin anan za mu tsaya abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a layar amin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta mana amin Thank you. 手机上。